bismillahirrahmanirrahim rahmanir yan uwa masu daraja assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a yau muna dauki da bayanin yadda ake hada lemon juice na masu hawan jini so da yawa za mu ga wasu suna fama da ciwon hawan jini dan kankanin abu sai ya sa wannan jinin nasu ya hau kuma an dora su akan wato drugs ko da yaushe suna shan drugs din wani lokaci su ji sun magaji ba sa ma son shan drugs din wani lokaci drugs din ko da ma'ana sun sha ma baya sauka da jinin sai idan likita ya canza masu wato wani wato bayan na daba to a har wayo wannan shayin da zamu muku bayani ko juice wannan juice din da zamu muku bayani zai taimaka wato ya zama da cewa jinin ba zai rika hau Eh, wato ba zai rika hawa ba sannan kuma har wa yau zai sa mutum ya rika samun kuzari da nishadi kuma zai karfafa masa wajen samun lafiyarsa a takaice ba tare na cika mu da surutu ba ga yadda ake hada wannan wato juice na masu wato fama da lalura na hawan jini ya ake hada wannan juice din da farko za a nemi wato lemon wato lemu kenan na tsami a wanda kamar yadda za mu gani ga hoton shi kamar haka sannan har wa yau bayan an samu lemun tsami sai a nemi kokomba shi ma kokomba za a nema haka sai a yayyanka shi sai a yi wato ya zama ne an fitar da ruwa din sai a matsa wancan lemun tsami din a cikin wato wannan lemon din sai a matsa shi a cikin wannan ruwan kokomba da aka yi blending bayan an yi wannan za a nemi citta jinja ah, kenan da turanci ɗanye ah, fresh ginger sai a shi ma yi blending din shi sai a hada da wannan wato ruwan kokomba din nan da kuma abin da ya shafi wato lemun tsamin da aka sa haka za a hada juice din ah, sai ya zama ana shan wannan juice din wato da safe da yamma idan ma zai yi da rana wannan haɗi ne na masu fama da ciwon hawan jini wanda zai taimaka musu da rika samun nishaɗi mun san ciwon hawan jini yana haddasa abubuwa da daman gaske misali da mutum zai rika wasu yana rage musu karfin wato mazakuta ya zan ba su iya gamsar da iyalinsu da sauran matsaloli da yake haddasa idan kuka lazamci wannan juice din na masu fama da hawan jini insha Allah subhanahu wata'ala za ku samu lafiya daga wannan cuta ta hawan jini ah, idan kun ji daɗin wannan bidiyo ku danna mana subscribe sannan ku shi yarin din shi saboda wasu jama'a su gani su amfana daga wannan wato kyakkyawan haɗi wanda zai taimaka da masu hanjin kar ku manta ku danna mana like haka na karfafa mu sannan waɗanda ba su mana subscribe su daure su danna alamar subscribe da alamar kararrawa wannan zai ba dama ku rika samun kyawawan shirye shiryen mu da zarar mun dora da fatan za ku ji daɗin wannan bidiyo a nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa baraka